وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون كوي ايماني da القران da na محمد وان دي wanda ya dace da abin da ya na kaɗaita Allah da annabci Muhammad kafin a canza ta. Ku kiyaye, kada ku zama farkon jama'ar da za su kafirci, kada ku canza ayoyina waɗanda na saukar da kuɗi kaɗan, na mulki ko matsayi, ku kiyaye fushina da azabata.